so yan uwa kamar da kuke gani duk wanda yake so ya koyi harkan kwamfuta da wani abubuwan da ya danganci kwamfuta irin su abu ne danganci fasaran su hardware software da kuma data pass da sauransu a wannan cikin wannan bidiyon za mu koya maka yadda za ka san wani abubuwan cikin sauki ba tare da ko da kana karatun shi ne ba sai ka jira an koya ma can ba ko da lokacin da an zo ana magana kan shi zaka ji kamar ka sani ne so za ku je ka dauko na application din wato Play Store ga duk wani bai dauko application din ba yanzu za mu shiga cikin Play Store nuna maka yadda ka dauki application din za mu shiga cikin play store ne kamar haka sai mu zo cikin searching box ɗin nan sai mu mu yi searching ɗin wato learn learn computer kamar da kuke ni kamar haka sai ku yi searching sai akwai application da yawa zai kawo muku wato related da wannan masu irin wannan sunan sai ku yi sacin za ku kalla wani mai wannan logon kamar da kuke gani gashi na nan sai ku klikin akan shi sai ku yi downloading kamar da kuke gani dai already na riga da na yi downloading yanzu open za mu yi so kamar da kuke gani dai mun yi mun riga da mun yi downloading din shi sai ku zo ku yi klikin open a nan wajen so kamar da kuke gani zai kawo fuska kamar haka kamar da kuke gani learning computer tutorial wato 2020 yana nufin cewa kina application ma na wannan shekarar ne so kamar da kuke gani sun kuma cin kun bude zai kawo muku wani fuska kamar haka kamar da kuke gani akwai bayani kuma ya rubuta yana cewa computer overview abin nan applications generation types and components na CPU kamar da kuke gani akwai abubuwa da yawa abin da ya danganci irin SRAM har su computer motherboard abin da ya danganci irin na gyara ko na domin ko kai mai gyara ne idan kana buƙatar wasu karin bayani akan computer da wani sabuwan su zaka iya samu shi a nan wajen ba sai ka je ko internet kana sacin kana kana wani datan ka ba wannan idan ka sauki wannan ba sai da data ba wannan application yana aiki offline wato nufin offline kenan ba sai ka kunna data ba za ka shiga kuma za ka samu bayanin da kake so idan har kana bincike kamar da kuke ne kamar yanzu dai misali mu ce muna so mu san bayani akan wato computer hardware da software to bari mu shiga wannan wato na sha biyar nan wanda ake cewa hardware sai ku kalla kamar da kuke gani yanzu zai bude mana fuska kamar haka kamar da kuke gani dai wannan dai tarin abubuwan takcin shi ne kamar da kuke gani ake rufi da su ne su hardware su wat su su wannan su su drive su hard drive su ram da sauransu su cable da kuma wannan nashi dan ce su keyword da sauransu to wannan su ne bayanai kamar da kuke gani za karanta kuma kuma sannan za ka gane amma da dai abin nan matsala ɗaya ne ta turanci dole sai ta turanci ne babu hanyar da za ka fasara shi ta wasa dole sai turanci za karanta amma akwai full bayani na abin da ya danganci harkar kwamfuta da sauransu duk kana bukata ka sani da za ka sani a nan wajen harabin ne danganci su CPU da sauransu duk application yana da matuƙar amfani kuma sannan sai ka amfani da shi wannan ga duk wanda yake buƙatar bayani a kwamfuta ko wanda kowa bai taɓa samun wani bayani ba to idan har zai karanta wannan bayanan cikin application nan na da kyautar da zai san abubuwa da yawa akan kwamfuta da wani kashi wanda ya ji mana amfani da kwamfuta ma bai sani ba sai ma ya ji labari a bakin ka so kamar da kuke gani jama'a wani application nan da wani muke so da link din shi zamu aje muku link din shi wato a description na video da wanda bai san description na video wato description na video shine kasan video na ke rubuta wato bayanan video ko kuma za mu aje muku wannan link din wannan application wato a comment na farko sai ku shiga ta ciki sai ku dauka idan har yau ne sabon zo ka channel din nan ko ka saba kallon video mu baka taba mana subscribing ba ka taimaka ka danna mana alamar subscribing kuma ka danna kararwa domin sanar da kai da zaran mun dora video to jama'a wannan shine duk bayani akan video namu sai mun sake haduwa da ku a cikin video mu na gaba mun gode